bismillahir rahmanir rahim jama'a musulmai salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wato yau <clears throat> shine ranar 21 ga watan 12 shekara 2019 miladiya amma in ji malaman tarihi saboda haka yau ne za mu ci gaba da gudanar da shirin nan mai taken hankali shine gani kashi na 90 daidai <clears throat> idan ba a manta ba kamar kullum kuna tare da ya yahaya suka wanda aƙida ta shine alƙur'ani alƙur'anin da allah ya ba annabi muhammad shi kaɗai ne littafin addinin musulunci amma duk sauran littattafai irin su bukhari muslim muwadda turmuzi na ɓangaren ahalus suna da na shi'a duka waɗannan ƙarya ne ba su da alaƙa da addinin musulunci ba ruwan annabi muhammad da su bai ma san an yi su ba balle ya addini da su kuma annabi muhammad shine tushen musulunci duk abun da annabi ba ruwansa da shi a musulunci kai ma in ka yi shi a matsayin addini kana batawa kanka lokaci ne kuma idan ba a manta ba muna cikin shirin sai aka rika cewa to ba mu taɓo littattafan 'yan ɗariƙa ba muna yi ne a ɓangaren na ahalus sunna zalla shi yasa muka taɓo littafi wato littattafan 'yan shi'a muka yi masu kashi goma su ma 'yan ɗariƙa muka yi masu kashi goma to yau ƙarshen nazancin 'yan shi'an ne za mu kawo kashi na 90 daidai wato wannan kuma ka je ka diba almasailu sarawiya littafi ne na shi'a shafi na talatin daidai hadisin da imamu ja'faru sadiq wanda aka ce jikan manzon allah ne ya ruwaito amma fa ƙarya aka yi masa wai sai ya ce laisa minna mallam ya yaqul mutu atina wa yu'min bi raj'atina cewa duk wanda bai yi imani da auren mutu'a ba kuma bai yi imani cewa duk wani mai laifi ko mutumin kirki in ya mutu zai kara dawowa ya kara wata rayuwa a duniya sannan ya kara wata mutuwa ta biyu ba kafin a yi tashin alkiyama sai ya ce to wannan mutumin baya tare da mu kaga wannan hadisi ga ya gajere kwana ɗaya amma ayoyi ɓangare biyu ya ma bugu guda na farko ya kawo zina shine auren mutuwa. auren mutuwa, yawancin jama'a sun san shi shine ku yi alkawari da mace kama ka je unguwa ka aure ta ka ce to za mu yi na sati biyu ko sati uku ko za mu yi auren wata ka biya ta a shawo ne fada wayo karuwanci ne karuwa ce kawai da mazinaci da mazinaciya tunda ita ma karuwa wadda ta kama daki ai ba wai kyauta ake ba biyan ta ake ita ma wannan kuma ka ce yarjejeniya za ku biyan ta za a yi saboda haka ita ma karuwa ba da ƙarfi ake kawo ta ba karuwanci ne aka ɗaurewa gindi kenan mata suna iya su je su kama shago ko ɗaki ka je ka biya su ka kwana da su kuma a sa abun a cikin musulunci sai aka hada aya wai aka ramtu aka kawo ba mastamtatun bihi min hunna yace ba mastamtatun bihi min hunna ujura ujurahunna farida to kaji to wannan sin din kuma inda ka san larabci to ya riga ya gama maka magana don da aka ce fa mastamtatun bihi min hunna sai da aka kawo sinu dalabiya kenan neman auren ne nan in ka nema sai ka biya sadaki sannan bayan ka biya sadaki a yi maganar abin da ya shafi ɗaura aure kuma wannan yarjejeniyar da ake ita ce auren cewa wannan ya amince wannan shi ma ya amince shi ne Allah ce fanki huhunna bi izni ahlihin fanki huhunna bi ya isa ashe aure kenan ba mace za ta zo ku yarjejeniya ka mika mata sadaki ba a'a bayan ta amince ka amince kowa na son kowa to sai an magana izini kuma iyaye su za su bada ita a yarjejeniya har ma Allah ce akwai wakilan bangaren miji akwai wakilan bangaren amarya radda aka samu matsala Allah ya ce hakama hakaman asu hakaman min halihi wa hakaman min haliha ashe aure ya wuce wasa akwai wakilai na bangaren ango akwai wakilai na bangaren amarya kenan duk sadda za a yi aure akwai bukata cewa ga wakilan wannan ga wakilan wannan shine aure na musulunci sannan kuma da aka ce wa yumin bi raj'atina shine wai a dawo a sake rayuwa wannan kuma rusa qur'ani ne don Allah ce haɗuwar rai da uwar jiki bayan sun rabu sai an yi sharaɗi cikon na bakwai shine iza shamsu kuwirat wa aje kan wa izan nufusu zuwijat domin Allah mai girma da ɗaukaka ya gaya mana bayan an halicci mutum fatabarakallahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin ahsanul fatabarakallahu ahsanul khaliqin albarkatun Allah ya yawaita shi Allah shine mai kyautata masu halitta sai ya ce summa innakum summa innakum ba'da zalika lamaytun Allah ce bayan kuma an halice ku sannan shi Allah ya kashe ku to bayan an mutu summa innakum yawmal qiyamati tub'asu to sai ranar tashi alkiyama sannan a tashi amma a tashi kafin kiyama wannan kuma ƙarya ne sai abubuwa da aka yi kashi bakwai na mu'jiza Allah ya riga ya ba mu labarin su na su annabi Isa su alamtar ilal ladzina kharaju min diyarihim hum ulufun hazar al-mauti su fakul nadri buhu bi ba'adhi ha Allah ya bada labarin su su aukan lazimar da ala ƙaryatin su ashabul kafi da suka yi wala bi sufi kafihim salasa atin sinin wa zadadu tis'a wannan duk Allah ya bada labari amma daga ba wancan bakwai ba to saura shiri ne amma in akwai wanda zai ce hadisan nan fa suna gaskata aya ka san ahlus sunna da yaji an kawo cikin littafin yan shiya sai ya ce ka ji mahaukatan yan shiya kai na aka gashi muna ta yi har yanzu ba mu ka kare kanka ba kai ma dan dariƙa ka kai murna gashi muna yi cikin littattafanka mafitar ka ɗaya koma ƙur'ani amma in akwai malamin da zai kare waɗannan littattafan na ɓangaren ahalus sunna ko shi'a ko ɗariƙa to ƙalubalen shi ya haya masu suka ne ka san inda nike saboda haka zo ka kare littattafanka أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين